وكل ضلالة في النار بيان هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin 21 ne ko? da biyu? ga watan juma'a da saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan shida miladi a tarihi biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila wal nafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na nawa na saba'in da bakwai za mu tashi inda mana yake cewa wara aitu fi fatawal faqihi abi muhammad ibn abdussalam قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى فإنه فلم يعرف صحته وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها من فيها بيدي إن دمالا يكي شوى ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد ابن عبد السلام غني أتكن فتاوى فتوي نما لم فكه إن أبو محمد عبد آآ آه، آآ آه، ابن عبد السلام سننش إز الدين أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام wanda ya fi shahara da ibnu abdussalam mala ibnu taymiya yake cewa na gani a cikin fatoyinsa yana cewa la yajuzu an yatawassala ila Allah bi ahadin min khalqihi bai halatta a yi tawassuli zuwa ga Allah da wani daga cikin halittunsa ba illa bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama face da manzo sallallahu alaihi wa sallama yace in saha hadithul a'ma idan hadisin makahon nan ya inganta falam yu'raf sihhatuhu domin ba a san ingancinsa ba wato ba a tantance ingancinsa ba shi ne ma da yake cewa wa qad taqaddama anna hadha alhadith la yadullu illa ala tawassul bi du'a'ihi bayani fadadadde ya gabata cewa wannan hadisi baya nuna wani abu face yin tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma wannan ba shi ne mahallin da ba ba shi ne mahallin jayayya ba tsakanin ahli sunna da abokan hukumar su mahallin jayayya shine tawassuli da zati ko kuma rantsuwa da wani Allah ga Allah madaukakin sarki wanda kuma shi hadisul a'ma baya nuna haka ta kowane bangare dukkan kalmomi da lafuzza da suka zo cikin hadisul a'ma abinda suke nunawa shine tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda shi kansa mutumin na farko tasowa yi daga gidansa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama da tawassuli da zati ne ba sai ya taso ba da yana gidansa ma zai iya yi sai da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya zo sai ce ya rasulullah audu oli yi mun addu'a kaga kalmar addu'a nan ma ta fito sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace in shi'ta da'awtu laka wa in shi'ta sabarta in ka ga dama kana so in maka addu'a kana so kuma kai hakuri kaga nan ma kalmar addu'a ta fito sai mutumin ne yace na tsoro ina dai so kai addu'a kaga addu'a ta kuma fitowa da haka duk lafuzan su suna kai kawo ne akan kalmar addu'a wanda kuwa wannan tawassuli da addu'a ba shine abin da ake jayayya da ainihin takaddama a kansa ba sannan kuma karshen hadisin Allahumma fa shafi'u fiya ya ubangiji ka karfi addu'ar ta gaba da ni fa shafi'u fiya kaga wannan duk kalmomi ne wanda suke nuna tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine abin da sahabbai suka rika yi a rayuwarsu laysa min babil ihsan bil makhluq ala Allah ta'ala wannan baya daga cikin rantsuwa da wani mahaluki a rantse da wani mahaluki ga Allah ta'ala sai ya Allah na rantse maka da wani sai ka yi min kaza wala min babi su'ali da zati rasul kuma baya daga cikin addu'a ko roƙo da zatin manzo sallallahu alaihi wasallama kama ta kaddama kamar yadda bayanin wannan biya gabata wanda zai da ya tawassalu na bi zatihi li qabulid du'a'i waɗanda suke yin tawassuli da zatin manzo sallallahu alaihi wasallama domin a karba musu addu'ar su adalu amma umiru bihi sun karkace sun bar abin da aka umarce su da shi wa shir'a lahum aka shar'anta musu su yi wa huwa min anfa'il umuri lahum wanda kuma wannan abin da aka shar'anta musu shine mafi amfanin al'amura gare su ila ma laita kazalika sun karkata zuwa ga abin da bai kai wato abin da ba shine aka shar'anta musu ba ba kuma shine mai amfani gare su ba wanda abin da aka shar'anta musu shine su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da suke addu'a ko yayin da za su yi addu'a amma ba a shar'anta musu cewa su yi tawassuli da zati ba fa inna salata alaihi min a'zami alwasa'il yawa manzo sallallahu alaihi wa sallama salati yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi ko tsanannuka allati biha yustajabu du'a wanda ta hanyar su ake ansa addu'ar mai addu'a wa kad amara Allah biha kuma Allah ya yi umarni da ayyukan nan salati saboda haka salati yana daga cikin abubuwan da ke jawowa a ansa addu'ar bawa was salatu alaihi fi du'a والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع يوم أيكي صلى الله عليه وسلم ثلاثي يا عند متيهك الدعاء ya fara da salati ko ya rufe da salati shine abinda alqur'ani da sunna da ijma'in al'umma ya nuna halaccinsa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sannan ku gaishe shi ku yi masa sallama sallama mai yawa wa fi sahihi anhu ya tabbata a cikin sahih muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala shi manzo sallallahu alaihi wasallama yace man salla alayya marratan sallallahu alaihi ashara wanda duk ya mun salati sau ɗaya tak ubangiji zai masa sau goma وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعده بما شاء رواه احمد وابو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح عن اودا فضاله ابن عبيد صحاب من صلى الله عليه واله وسلم قال يتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وترانا معك صلى الله عليه وسلم يا جوان مسلم yad'u fi salatihi mutumin nan yana addu'a cikin sallarsa lam yuhmidillah bai fara da godiya ga Allah a cikin addu'ar tasa ba wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bai biyanta da yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati ba bai fara da yi wa Allah kirari ba sannan bai yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati ba a cikin addu'ar tashi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ya yi gaggawa ya yi gaggawa ko kace ce ajjala hada ya gaggauto da addu'ar ya kamata ya fara da godewa Allah da yi wa annabi salati ba ya fara da yi wa addu'a ba sai ke summa da ahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan mutum fa qala lahu aw da ghairihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan mutum ko ya ce ma waninsa idza salla ahadukum falyabda bihamdi rabbih idan ɗayanku ya salla idan ɗayanku yayi sallah zai yi addu'a to ya fara gode wa ubangijinsa thumma liyusalli ala annabi sannan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati thumma liyad'u sannan ya yi addu'a ya roƙi abin da ya so daga bayan haka wato wannan ita ce wato shi ne tsanin da aka shar'anta wa mutum ya yi tawassuli da shi ya yi tawassuli da ya yi wa manzo sallar alaihi wasallam salati bayan ya gode wa Allah sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wa sai sai muslim an abdullahi ibn amr ibn al-as ya tabbata a cikin sai muslim hadisin abdullahi dan amr dan as annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan sami'tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku rinka maimaita abin da yake faɗa thumma sallu alayya sannan ku yi min salati fa inna man salla alayya salatan wanda ya mun salati guda daya sallallahu biha sallallahu alaihi biha ashara ubangiji shi kuma zai mata salati goma a madadin nashi daya ثم سأل الله لي الوسيلة سنن فروقا من متين لنا وسيلة فإنها منزلة في الجنة وأن وسيلة وأن متين أجل الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله متين بيداك وني يساميش بس وني باوا دقبائن الله وأرجو أن أكون أنا هو فاتانا إن زمنيني وأن باوا دزن داكي دا وأن متين لجل الجنة فمن سأل الله لي الوسيلة وأن دك يروقا من الله يبان وأن متين وسيلة hallat lahu shafa'a shafa'a ta ce to na ranar gobe kiyama ya tabbata gare shi kaga wannan shine abu mai amfani da aka umarci mutane da shi shine su yi wa annabi salati yayin da suke addu'a su yi wa annabi salati yayin da suka ji kiran sallah wannan duk wani abu ne wanda za su amfana da shi a duniya za su amfana da shi a lahira ya tabbata a cikin hadisin tirmidhi da kyakkyawar salsala Sanadinsa sa hasan ne tirmidhi kuma ya sa shi daga abdullahi dan mas'ud yake cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama mun yi sallah da abubakar da umar yayin da na zauna su bisa na ya Allah sai na fara wato da ya zauna zai addu'a sai ya fara yin wa Allah kirari ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي أنت دعوة النبي صلى الله عليه da ثلاثي ثم دعوت لنفسي عبد na yi wa kai na addu'a. fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo sallallahu alaihi ya ji abinda dai sai yace sal tawba sal tawba ka roƙa za a baka ka roƙa za a so addu'ar ka to irin wannan ka bude da yawa Allah kirari kan ka kawo salati ga annabi sallallahu alaihi gabanin ka ambaci bukatarka idan kai haka to za ka samu biyan bukatar ta insha Allah wannan shine abu mafi amfani da aka umarci mutane da shi amma sai suka kale suka koma ga wani abin da ba shi aka umarce su da shi ba ibn qayyim eh, ibn qayyim al-juziyya a cikin littafin sa jala'ul afham eh, fi salati wa salam ala muhammadin khairul anam ya faɗi matakai guda uku a wannan ababin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da gode wa Allah shi na farko ko dai ka fara da farkon addu'ar ka sannan ka rufe da shi ka fara yin salati a farko sannan ka rufe ko ka fara a farko ka yi a tsakiya sannan kuma ka yi a ƙarshe ko kuma ka fara a farko ka ambaci buƙatar ka a tsakiya sannan ka rufe da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda kai yayi wato ko dai ka fara da salati sannan kuma ka ainihin a kare da ka fara da salati ka fara da salati sannan kuma ah, abin nan ka fara da godiya ga Allah sannan kai salati sannan kuma ka ambaci ka. ko ka fara da salati sannan ka tsakiya ma ka yi salati sannan kuma karshe ma ka yi ko kuma ka fara da salati tsakiya ka yi addu'a karshe ka rufe da salati duk wanda kai ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa fi sunan abi dawo da wannan sa'i anhu أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فالفاطع أتكي سنن أبي داود سنن النسائي wani mutum ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah masu kiran sallah sun sun wuce mu a falala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kul kama yaquluna ko rika fadar irin abin da suke fada wato in kuna so ku daidaita da su yayin da suka ce Allahu akbar Allahu akbar ku ma ku yayin da suka ce ashhadu an la ku ma ku maimaita abin da suka fada fa idan idan ka gama kiran sallah sai ta wata to sai ka roƙa a baka wannan hadisi na baya ya nuna mana yadda za ka yi roƙon sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ka roƙa mata wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ها والدرجة وضعه مقاما محمودا الذي وعدته انك اوا فان كان هكا كاروكا والنبي صلى الله عليه وسلم وسيله ان يجي ان كما كان هكا كاسن تنتشي تم من صلى الله عليه وسلم على نبوة القيامة لأن هو لما كان الدعاء سروك ألا دكا بكاسنك كاغا كاغا ما سد سلاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم سنن كاروكا ما توسينا سنن كما كاروكا أبندا kai kake da bukatar sana alkhairi sannan kuma za ka cancanci faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake sal tu'ta ka roƙa za a baka abin da ka roƙa wa fil musnad ya zo a cikin littafin musnad hadisin jabir salsalar sanu ya rauni ce yace man qala hina yunadi al munadi allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al qa'ima was salati an صل على محمد وارض عنه رضا لا تحصى به لا تحصى بعده استجاب الله له دعوته wannan bai inganta ba yana cewa wanda ya faɗa yayin da yake ya ji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi da'wati al-qa'ima ya ubangiji ya Allah ubangijin wannan kira da aka yi wanda yake tsaye kira ne wanda yake tsaye wa salatin nafi'a da wannan sallar da za a tayar mai amfani kai salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yarda da shi yarda da babu hushi bayan ta har abada ubangiji zai ansa masa addu'arsa wannan bai inganta ba abin da inganta shine abin da muka faɗa shine ya tabbata a cikin sahihaini وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن حديث ليس فيه دجا انس بن مالك yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce addu'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama ba a mayar da addu'a yayin da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama bayan an yi kiran sallah kafin ayi iqama idan mutum ya addu'a a wannan lokacin ba a mayar masa da addu'arsa ma'ana ba a kin karbar addu'arsa kuma kun san nau'ukan karbar addu'a wato karɓar addu'a ba shine ko da yaushe abinda ka roƙa din ka ganshi ya hasala ba ba wai wannan shine ko da yaushe ake nufi da karɓar addu'a ba karɓar addu'a ko dai ka samu abinda ka roƙa din ka roƙi Allah ya baka abu kaza kuma ya baka wannan karɓar addu'a ce babu shakka ko kuma wato ubangiji ya kaɗe maka wani bala'i a madadin wannan addu'a bai za ka ba amma kuma sai ya kaɗe maka wani bala'i babba wanda sai ka gwammace a kaɗe maka shi sama da a gasa abin da ka roƙa wato akwai abin da yake bangiji ya riga ya gudanar da shi a cikin ƙaddararsa ba dan ka yi wannan addu'ar ba to zai iya faruwa gare ka yayin da kai wannan addu'a kace ya ubangiji ba ni kaza biya mun bukata ta iri kaza sai a ce to da akwai wani bala'i da zai sauka gare ka dalilin wannan addu'a madadin a baka abin da ka roƙa an janye maka wannan bala'i to kaga wannan karɓar addu'a ce babu shakka sai dai bawa ba zai ji wannan ba zai san da wannan ba sai rika ganin kamar ya roƙa ya roƙa ya roƙa ba a bashi ba ba zai gane wannan ba tun da shi bai san bala'in ga shi nan ya taho ba da ya gan shi ya tun kawo shi gadan gadan aka ce to ka janye addu'a ko ku bala'in nan ya hau kanka dan hudu zai janye roƙon da ya yi. ya ubangiji na fasa to ko kuma ubangiji ya aje masa wannan abin da ya roƙa din ba za a ba shi a nan duniya ba amma a lahira zai samu ladan wannan abin saboda ka lokacin da kowa yake buƙatar lada ko ya yake domin a ɗora a sa domin sa ya rinjaye to wannan lokacin sai a ce to a lokaci kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk kai ta addu'o'i ka ji shiru to addu'o'in ka fa ba wai sun mula ne a'a ga sunan tili sai a kwaso tilin lada kawai kaga ana ta zuba ma a cikin mizanin ka kaga ashe dai addu'ar mu'mini ba ta faduwa kasa to addu'a tsakanin kiran sallah da ikama, kamar yadda wancan hadisi na baya yake nunawa ga yadda za ka yi bayan ka je mai kiran sallah yana kiran sallah ka maimaita abin da yake faɗa ka bi shi a baya duk abin da ya faɗa ka maimaita sannan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ka roƙa masa wasila sannan kuma ka yi addu'a to babu shakka idan ka haka ka zo da sura wato kamannin addu'a cikin kamala yadda ya kamata a ce ka yi ta haka ka yi ta to in kai tsakanin kiran sallah da iqama babu shakka wannan lokaci ne da ake karɓar addu'a wa an sahal ibn sa'd qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'atan tuftahu fihi ma abwabu as-sama' qalla ma turaddu ala da'in عند حصول النداء والصرف في سبيل الله رواه أبو داود وانا حديثي سهل ابن سعد yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce sa'ata ne lokuta guda biyu tuftahu fihi ma abwabus sama ana bude kofofin sama a cikin waɗannan lokuta biyu kalla ma turaddu ala da'in da awatu budawiya a mayar wa da mai addu'a addu'arsa inda husulin nida lokacin da aka yi kiran sallah bayan gama kiran sallah lokaci ne da ake karɓa addu'a ana buɗe ƙofofin sama domin addu'ar bayan Allah ta samu wucewa wasafu fi sabilillah da lokacin da aka yi tahu za a fara wato taho mu gama da makiya Allah da wannan lokaci ma Allah madaukakin sarki na karɓar addu'a wannan lafazin a cikin muwatta yake daga Sa'ad ibn Sa'ad amma bai amma ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da kyakkyawar salsala yake cewa sintani la turaddani aw qalla ma turaddani inda nida'i wa inda al-ba'si hina yalhamu ba'dhum ba'dha wato addu'o'i guda biyu ba a bayar da su wato ba a kin karɓar su ko kuma da wuya ne a ki karɓar su lokacin kiran sallah da lokacin yaki yayin da sashi sashin mayaka ya rukuma da sashi wato suka rukume suka kama faɗa a wannan lokaci lokaci ne na ansa addu'a a'a ba sai an tada ikama ba an ce bainal azan wal ikama wani sai an tada ikama sannan kuma ya sai kama addu'a ina an baka a baya wa fil musnad ba ta kai bainal ikamati wa takbir wa takbirat al ihram ba wa fil musnad wa tirmidhi wa ghayrihima an al-tufail ibn ubay ibn ka'b عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك ثلاثي كلها قال إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك وفي لفظ إذا تكفى همك ويغفر ذنبك التكن مسند الإمام أحمد ده ترمذي sunan a ah, jami'a tirmidhi wa ghairihi ma da wasu littafan ban da nasu kamar mustadrak na hakim an tufayl ibn ubay ibn ka'ab an karbo daga tufayl ibn ubay ibn ka'ab an abihi daga babansa ubay ibn ka'ab Allah ya kara masa yarda kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza ga hada rubu'ul layl idan rubu'in dare ya tafi wato kaso ɗaya bisa hudu na dare ya shuɗe kama sai ya tashi faƙala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ukurullah ko ambaci Allah ku tuna Allah ja'atir radifa mai girgizawa ta zo tatba'u har radifa mai biyar ta na tana biyarta wato alkiyama ta matso tashi tashin ku da kabari ya matso ko arrajifa mai girgizawar ita ce mutuwa ta zo tasba'u har radifa ita ce alkiyama ja al-mautu bi mutuwa ta zo da abinda mutuwar ta kunsa na tashin hankali da ban tsoro kana ubayyu sai ubayyu yace qultu nace ya rasulullah inni uksiru salata alayka ya rasulullah ina yi maka salati ina yawan yawan ta maka salati fa kam aj'alu laka min a cikin addu'ata da nake yi kaso nawa zan sa maka kaso nawa zan ware maka na lokacin addu'ata wato ina yawan yi maka salati idan na zo addu'a kaso nawa zan ware maka na lokacin yin addu'ata kala sai zo ce ma shi ita ka ware min gwargwadon abin da ka ga dama wato a rage ce ya rasulullah in ware maka ɗaya bisa na lokacin addu'ata in yi maka salati a ciki kala ma shi ita yace yadda ka so wa in zai ta huwa khairun naka in ka tsara to shi fi maka alkhairi qultu annabi ya rasul sa maka rabin lokacin duka bana. qala ba ce ta ce yadda ka so To in zitta fa khairun laka amma fa in ka tsara shi fi maka alkhairi qala qultu as-sulufaini to in ba ka so bi bisa uku in ba ka so bi bisa uku na lokacin addu'a ta qala ma shi ita ce yadda ka ga dama dai وإن زدت فهو خير لك إن قال شيء في بك الخير قلت أجعل لك ثلاثي كلها زي سنة لوكا شب أبي أسعى وقبا دي زمنا كان وقل قبا دي زم سينك وثلاثي زم هقول لي دي سعى الدئر إن يتي مك ثلاثي قال سيبا إتيتي إذا إن كوكي هكا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك وبنجي زي إسر مك لأبنك yake damunka na al'amarin duniya kada lahirarka ubangiji zai isan maka wa fi lafzin a wani lafazi idan tukfa hammuk in kuwa har haka ne to za a isar maka abinda duk yake damunka wa yusaru zambo kuma za a gafarta maka zunubinka malam ibnu taymiya yace wa qawlu sa'ili aj'alu laka min salati fadar wannan sahabi mai tambaya kam aj'alu laka min salati da yace kam aj'alu laka min salati salati din yana nufin min du'a'i domin as-salatu fil lugha tana nufin addu'a fa inna as-salatu fil lugha hiya ad-du'a saka ce addu'a as-sala ana nufin addu'a kamar yadda Allah yake wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'ar ka nutsuwa ce gare su وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى من صلى الله عليه وسلم يا فتى عند آه، آه، آه، ابو ابو اوفى إيه ده يدا بتكين صحابان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن اوفى يا كاو صدق صدق من صلى الله عليه وسلم ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على ال ال ابي اوفى يا الله كيف صلاتي ده <coughs> يا ابو اوفى abdullahi ya shiga da sauran danginsa wa qalat imra'atun wata mata ta ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama salli alayya ya rasulullahi wa ala zawji ya manzon Allah kai mun addu'a ni da ni da mijina fa qala sallallahu alaihi wa ala zawjiki waɗanda suke ganin halaccin yi wa wani salati ba annabi ba ko ba bawa ba sun yi hujja da wannan hadisi da hadisin da yake gabansa Allahumma salli ala ali abi aufa da kuma sallallahu alaika alaiki wa ala zaujiki suka ce wannan yana nuna a halaccin yin salati ga wani ga wani wanda ba annabi ba domin gashi annabi ya yi wa abdullahi ibn abi aufa shi da iyalan gidansa gaba ɗaya salati ya yi wa wannan mata ita da mijinta salati kaga kenan ya nuna wanda ba annabi ba shi ma za a iya yi masa salati sai Allahumma salli ala fulan ko Allahumma salli ala fulan amma wasu daga cikin malamai da dama suka ce akwai bambanci salat mu nan mas'alar da ake magana shin mu da aka wajabta mana yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam salati wanda salatin annabi ya zama haƙƙin sa ne akan mu yi masa salati haƙƙin sa ne akan mu shin za mu sanya wani ya yi tarayya da shi cikin wannan haƙƙin ko kuwa a'a kaga akwai bambanci tsakanin shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bai zama haƙƙi ne a kan sai ya ma wani salati ba wajibi ne akan annabi ya maka salati ba yi ne amma kai haƙƙin manzo ne sallallahu alaihi wa sallama akan ka yi masa salati za ka yayin da kai masa salati wani bangare ne na haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka bashi shi kuma a yayin da zai maka salati wannan wata abin nan wata barwa ce ko wani ihsani ne shi ta bangaren sai maka ba wai ya zama masa wajibi ba to kaga ashe matsalar biyu ce iyasta salatin mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salatin sa gare mu akwai bambanci da haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam salatin sa ga ɗaiɗaikun al'umma sa falala ce da ihsani ta bangaren sa mu kuma salatin mu da muke yi masa haƙƙinsa ne a kan mu yi masa salati to ana maganar cewa haƙƙin nan nashi da yake da shi a kanmu za mu ɓangara wa wani sama wannan haƙƙin ko kuwa a'a to kada akwai matsalar ta sha bamban saboda haka shi manzo sallallahu alaihi wa sallama falalarsa ce isanin sani ya ce salli ala fulan salli ala fulan amma kai ina ka samu damar cewa kai ma za ka iya ma wani da wani da wani salati bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa suka ce wannan ya fita daga mahallin nida wannan ya fita daga mahallin nida ko a ce mala'ika ya yi wa muminai salati kaga wannan ma ya fita daga mahallin nida domin irin abin da aka tallafa wa mala'ika na ayyuka ba irin sa ne kai aka kallafa maka ba ibadarsa daban taka daban irin yadda ubangiji ya dora masa aikace aikace da farillai kai ba aka ya dora maka ba saboda ka kaga ba za ka yi kiyasin mala'iku ko kai kiyasin mutane akan mala'iku ba kamar yadda ba za ka yi kiyasin haƙƙin wani ba akan haƙƙin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama saboda ka suka ce wannan da ire-iren wannan inda annabi zai yi ma wani ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'umma ta salati ya fita daga mahallin niza mahallin niza wani daga cikin al'umma ya yi ma wani ba annabi ya yi ma wani ba an gane ko ba maganar kususiya ake yi ba maganar shi a gurinsa ba wajibi ba ne ya yi maka ko ya ma wani daga cikin al'ummarsa ganin damarsa ne amma sai a salatin da kake masa wajibi ne to shin za a kiyasta abin da ya zama wajibi a kanka ka yi masa shin za a kiyasta wani ma a cikin wannan aikin nasa ko ba za a kiyasta wani ba shi da ake akwai bambanci a nan da haka mahallin da za a ba ba su haɗu ba ba ba wannan ita ce matsalar da ake tattaunawa ba ana yi ma wani annabi sallallahu alaihi wasallama salati kamar alayensa da matansa da zurriyarsa amma taba'an tare da fadarsa ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ko ala azwaji Muhammadin ko wa ala zurriyatihi duk wannan ya halatta sannan ya halatta ka yi wa ɗaiɗaikun salati halayensa da matansa da zurriyarsa amma bai halatta ka keɓance wasu da yi musu salati daban da wasu a nan dai aka sha bamban da ahli sunna da kuma arrafida bakar shi'a shi arrafida shi'a ta yan tawaye ta yan ba mu yarda da sahabbai ba Ko a kaga ba su yadda su yi wa kowa salati ba sai waɗannan limaman da suka ware suka ce su kaɗai ne limamai amma ba kowa ne za su ce alaihi salam ba ko alaihi salatu wassalam saboda aka ware wasu dan da wasu wannan shi yake nuna maka wannan aiki ya zama take ne ya zama wani alama ce adireshi ne na dan bid'a duk abin da ya zama wani adireshi ne dan bid'a malamai wanda ba suna cewa bai halatta kai koyi da su a cikin sa ba bai halatta ta yi koyi da su a cikin dukkan wani abin da ya zama adireshi ne nasu ba kamar kalmar karrama Allahu wajhahu karrama Allahu wajhahu da ake gaya wa sayyidina Ali yayin da aka ambato sunan shi waɗanda suke suka ware shi suke yi masa wannan kiranin ba sa yi wa Abubakar wannan kiranin ba sa yi wa Umar da da Uthman ba sa yi wa sauran sahabbai suna cewa saboda wai shi bai taɓa yin sujada ga gunki ba shi yasa suka ware shi suka ce karrama Allahu wajhahu ubangiji ya karrama fuskarsa to sauran fa ka a karrama fuskarsu sannan kuma idan ka ce abubakar da umar da usman sun taɓa yi wa gunki su jira shi yasa ba za ka yi musu ba kamar a nan kana tuhumar su da wani abin da ya kasance kafin musulunci wanda kuma al-islamu ya jibu ba kan musulunci na warware duk abin da ya wace yana goge duk abin da ya gabace shi duk abin da ya gabace shi abinda duk aka yi shi a jahiliya ba mutum ya musulunta to duk musulunci ya saka wannan kai ku zo ka ci gaba da ganin mutum da wannan laifin ka gaba da shakka kana yi wa Allah shi shige a cikin lamarin ubangiji ce ya yafe kai kuma ka zo kana ganin a'a akwai dan sauran sauran wani abin kamu a cikin wannan ka gaba da shakka Allah ta fiye shi gaba bayan wannan kuma ai a cikin sahabbai akwai da dama waɗanda ma a musulunci aka ce su ba su ma halarci jahiliyar ba dan nan sana ba har su je a daina su su yi sujjadar to su dan ne da za ku ci karrama Allah wajen hukun ba cikin sahabbai akwai da aka haifa a cikin musulunci irin sa Abdullahi bin Zubair su a ba musuluncin aka haife su Aisha ke ita tun da sai yayo ma ta samu iyayenta musulmi ne ta samu babanta Abubakar da da da musulmi ne ta ga ita cikin musuluncin ma ta yayo to dan in suka faɗa aisha ba za su karrama Allah wajhaha ba amma saboda suna jin haushinta ba za su faɗa ba to in dai har saboda rashin yi wa gunki sujjada ne a jahiliya yasa ka ce wa sayyidina ali karrama Allah wajhahu ya kamata aisha za ka faɗa mata haka amma ba ta haka wanda zai nuna maka abin san rai ne ba wai wata hujja ba ce shi yasa baya daga cikin aikin magabata ware sayyidina ali a ce da shi karrama Allah wajhahu abinda za ka gaya wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu umar radiyallahu ta'ala anhu usman radiyallahu ta'ala anhu haka ya kamata ka gaya wa sayyidina ali da ke radiyallahu ta'ala anhu shi yasa daga baya ya zama shi'arin ahlus sunna idan suka faɗi manzo sallallahu alaihi wa sallama su ce sallallahu alaihi wa sallama idan suka faɗi sahabi su ce radiyallahu anhu wani sahabi kuma tun daga kan tabi'ai har zuwa yanzu su ce rahimahullah shi ne shi'ari na ahlus sunna wato ba sa ɗaukan wannan kalma ta radiyallahu ta'ala anhu ko da yaushe suka faɗi wani malami su faɗa masa haka ta yiwu a fige wani lokaci ka faɗi wani ka ce radiyallahu anhu a fige cikin tabi'ai cikin manyan manyan tabi'ai amma ya zama shi'ari ya zama shi ne adireshi duk sanda malamin nan ka ambace sai ka zaya masa da zai lawa wannan baya daga cikin shari'a ta magabata shi'ari ne na dan bid'a mala yace wa hada ghayatu ma haka ne ko fa sai yakunu maqsudu sa'ili sai ya zan abinda shi mai tambaya ubayyin ka'ab kenan maqsudin tambayarsa yana cewa ne ya rasulullah inna li du'a'an ad'u bihi ya rasulullah ina da wata addu'a ta musamman da nake yi astajlibu bihi alkhaira wa astadfi'u bihi alsharra addu'a da nake jawo nake jawo alkhairi gare ni wato nake roƙon alkhairi ga kaina wa astadfi'u bihi sharra nake ije wa kaina nake neman Allah ya ije mun sharri fa kam aj'alu laka min addu'a So cikin wannan addu'a kaso nawa zan ware maka qala ma shi ita manzo sallallahu alaihi wasallam ce yadda ka ga dama falamman ta idan qawlihi yayin da har ya kai ga fadar shi nan mai magana shine ubai yace aj'alu ka salati kullaha zan sanya addu'ar gaba ta zama takaci قال له اذا تكفى بك ويغفر ذنبك yace to tunda haka ne kuwa za a isar maka daga duk abin da yake ka wannan kuma za a gafarta maka zunubanka وفي الرواية الأخرى إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك أو رواية هو رواية من زوجتي إنكو هكذا وبنجي الله zai isar maka da duk abinda da yake damunka na al'amarin duniya kada lahirarka wa hadha ghayatu ma yad'u bihi al-insan min jalb al-khairat wa daf' kaga ko wannan shine kololuwar abin da dan adam yake roko wajen jawo wa kansa alkhairi ko ije wa kansa cuta kololuwar abin da yake duk abin da zai dame shi a duniya Allah ya kawo masa ba shine kololuwa ba shine karshe shine karshe ne abin da duk zai dame ka ubangiji ya ije maka abin da duk rashin sa zai dame ka ubangiji ya baka ce to in ka sanya mun salatin da zaka yi da addu'ar gaba ɗaya ka bar ta kai ta mun salati to duk abin da zai dame ka a duniya da lahira ubangiji zai isa maka kaga damuwan nan ko ne damuwa ta kana son wani abu yanzu ba ka da shi ubangiji zai baka ko damuwa ta wani abin da yake tare da kai kana son ka da shi rashin lafiya ko talauci ko wani abu kana son ubangiji ya baka da shi kaga dai damuwa ce duk wannan to ubangiji zai zai yaye maka wannan sai kuma damuwa ka ta lahira Ka ga cewa ka samu shiga aljanna to ubangiji biya isan maka da wannan fa inna du'a fi tahsil al-maqlub wa indifa'u al-marhub domin addu'a dai abinda ake kokari ake kokarin nema a cikin addu'a shine samar da abin da ake so ake nema ko kuma iji abin da ake tsoro kama ba su da zalika fi mawadihi kamar da yadda aka yi bayanin wannan daki daki a mahallinsa mana yace wa qad kana ulama ul islam wa a'immatu ad-din al-ad'iyah ash-shar'iyyah wa a'radu an al-ad'iyah al-bid'iyyah zalika wal ذلك fi hadha al-bab thalath mala ce malamai na musulunci da limamai na wannan addini sun ambaci addu'o'i da shari'a ta yarda da su sun kuma watsar da dukkan wata addu'a ta bid'a don haka wajibi ne ko ya kamata mutum ya bi wannan yace matakai a wannan babu guda uku ne ihdaha mataki na farko an yad'uwa ghayra Allah wa huwa mayyitun aw ghaib sawa'un kana min al-anbiya'i was-salihin aw ghayrihim fa yaqulu يا سيدي فلان أغثني أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي عليه ويصلي إليه ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجا وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات عدة مرات متعددة ونحو ذلك فهذا شرك بهم وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه mataki na farko na irin addu'o'i waɗanda malamai suka yi bayani a wannan babin idaha mataki na farko an yada mutum ya rika roƙon wani Allah ya rika addu'a amma wani Allah yake roƙo ba Allah ba wa huwa mayyitun aw ghaib wannan da yake roƙo din ko dai ya mutu ko kuma ko da yana nan da rai ba tare suke ba shi yana wata ƙasa shi yana wata ƙasa ko shi yana wani gari shi yana ko shi yana wata unguwa shi yana wata unguwa ko shi yana wani gida shi kuma yana gidansa amma kuma yana roƙonsa sawa'un kana min al-anbiya'i was-salihin aw ghairihi sawa'un wannan da zai roƙa annabi ne ko wani salihi ne ko wasu ko wani su fa yaqul yace cikin addu'arsa ya sayyidi fulan a gisni ya shugaba na wani ka agaje ni ko ya ce ana astajiru bika ina neman mafaka wajen ka. au astaginsu bika ko ya ce ina neman agajin ka. a wurin surni ala ko ya ce ka taimake ni akan abokan gaba na? wa a'zamu min zalika malam yace abin da yafi wannan girma an ya kula mutum ya rika cewa ighfirli wa tub alayya ya sayyidi fulan ka gafarta mun ka karɓi tuba na kama ya faru qa'ifatu min al-juhal na kama yadda wasu jahilai mushrikai suke yi wannan in ka shiga kasashen larabawa sai ka ga wannan sai ka rike kanka sai ka san cewa lalle mu har yanzu akwai alamar tauhidi a cikin a cikin waɗanda muke muke karan batta da su sai ka je wani gurin za ka san cewa a a ashe su da su da dan dama dama ka je irin su maghrib al-arabi irin su morocco ko ba ka je masar ko ka je syria ko ma ka je nan sudan ba da nisa ba ka je ka ga yadda ake wa shiginai da kaburbura za ka san cewa lallai da'awar sunna a nan ta yi tasiri ba kaɗan ba ta sa wasu abubuwa ana kafa-kafa, ana san ai shirkar amma kuma ɗan izala sun matsa eh. wa a'zamu min zalika an yasira li qabrihi abinda kuma yafi kowanne girma kaga mutum yana yin sujjada ga kabarin kabarin shi wannan wa salli ilayhi ko yana sallah ya sa shi shine ka'abarsa shine al-qibla wa yara salata ilayhi afdal min istiqbal al-qibla ya rika ganin ya kalli wannan yayi sallah ba yafi yafi ya kalli al-qibla hatta yaqula ba'dhum har ka ji wani yana cewa daga cikin su hadhihi qiblatul khawas wal ka'batu qiblatul awas ya isa wannan qibla ita ce qiblar yan ajin tabarkalla yan ajin na musamman amma yan ajin gama gari su al-qibla su shine su kalli ka'aba wa a'zamu min zalika abinda yafi wannan girma kuma an yarattaba ilayhi min jinsil hajj da rika ganin yin tafiya da bulaguro da tattaki da nukar gari zuwa ga wannan kabarin ya ma fi mutum ya je hajji ko daidai yake da yin hajji hatta ya kula inda safara ilaihi barratin ya adilu hajja har ma ya rika ganin idan ka yi tattaki zuwa ga wannan kabarin daya bayan daya to zai yi daidai da hajji wa hudatuhum wanda suka fi kowa zurfafawa ma cikin su dan tabar su sosai ya kulu cewa suke a ziyaratu ilaihi marra afdalu min hajjil baiti marratin muta'addida ka ziyarci kabarin sau ɗaya ya fi ka je hajji sau ba iyaka ka je ka ziyarci kabarin sau ɗaya ya fi ka je hajji wani abu zalika da ire-iren waɗannan maganganu ba a za shirkun bihin wannan shirka ce ta ɓangaren, wa in kana ya ɗauke durin minan nasu fi ne ko da kuwa da dama daga cikin mutane suna yin wani ɓangare na waɗannan abubuwa to babu shakka wannan shirka ne wato wannan aikin babu shakka shirka ne ko da kuwa da yawa mutane na yin wani sashin wannan aikin ba zai hana ake shirka ba ne da ya faɗar hukunci daban da kuma faɗar ka ce mutum ya zama arne ko ko mutum ya kafirta akwai wanda yake yi ya san abin da yake ba daidai ba ne an gaya masa an gaya masa amma ya taki ya ce ba zai bari ya kesa kasa ya ce ba zai bari ba kaga wannan ya san matsayinsa akwai kuma wanda shi tun wasu haka ya fahimci addinin ya zato wannan shine addinin abin da aka nuna masa cewa wannan shine addini in kana so ka shiga aljanna ka samu biyan bukatar ka to bai samu waɗannan mutanen abin da ya tashi ya sani kenan har ya tsufa a kanka to kaga wannan matukar wa'azi bai zo masa ba babu yadda za a yi kafirta shi babu shakka aikin da yake kafirci ne aikin da yake shirka ce babba wannan ko shakka babu hukuncin kenan to amma shi kasancewar bai samu wa'azi ba bai samu bayani ba bai samu karantarwa ba tsammaninsa daidai yake yi ɗari bisa ɗari to wannan ba za ka kafirta shi ba wannan ba za ka kafirta shi ba ma kana Allah ya yi dilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da rai bata bayan ya shige bayan ya aiko musu shiriya har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guza idan suka ci guda to a lokacin ne kuma zai kama su da laifin bata sabil mu'min wani limata walla wa nusbi jahannam fa sa'at masira kaga ubangiji sai ce ba ba'd ma bayyana lahu guda bayan shiriyar ta bayyana gare shi bayan ta fito karara ya fahimta ga aya karara an karanta ga hadisi karara ayaji daga bukari da muslim da sauran tafan hadisi amma yake shi zai ci gaba da yin abin da ya samu iyaye da kakanni kaga wannan ya san gaskiyar bi ne ba zai yi ba amma wanda ba ma ya ganewa ba ma ya fahimta an bata an bata ka a gurinsa an ce kai baka san manzo Allah an ce kai kana kin manzo Allah ko shi kake yi da dukkan abin da yake son manzo Allah ne da haka shi ba ma zai tsaya saurare ka ba kwata kwata sai in an yi dace bisa ba zata bai san kai din ne ba sai zo ji kana ta karatu kana ta jawo hadisi kana ta sallallahu alaihi wa sallallahu a gama karatu tsaf ya koma gida ce kai yau kuna je wani guri an yi karatu bai daɗi kai sun iya karatu wannan nan da na ji goma zan koma. Ba haka ya sake dawowa ya sake dawowa ya sake dawowa sai eh, ya ce kai kai waɗannan makiya manzo Allah ne to sai kansa kuma ya kama juyawa a ah, makiya manzo Allah to ni tunda na je maganar manzo Allah na ji suna faɗa kuma sun nace cewa ita za a bi yaya za a yi makiyansa kuma su nace a ce sai an masa biyayya an taɓa yin haka kuwa makiyin mutum kuma ka ce sai an masa biyayya to kaga tun daga nan zai ci ashe can daman an cika masa kwakwalwa ne da karerai da jita-jita da kanabi da tun daga ran nan kaga ya zama namu to da yawa da yawa da yawa da yawa daga cikin waɗanda suke fadawa cikin shirka irin haka ne ba san gaskiyar ba kuma an yi kokari a ga kasafanta la tasma'u li hadha alquran wal min la'allakum tablighu kana ma ku saurara ku yi ta in ana yi ma kada ku bari a ji ko ku sa lati ku ku ta aniya ta ruwa saboda ka ba mutane ba ma sai sun ji ba sannan su gane abin da kuke faɗa sun ban bari sun ji ba to da zarar kun mutum ya ji ya ji sau ɗaya sau biyu sau uku sai kuma abin ya fara shiga ƙwaƙwalwarsa sai kuma fara tunanin irin ƙarerayen da da ake ta gaya masa to haka abubuwan suke to irin wannan duk ba za ka ba za ka kafarta su ba saboda haka mu a wajen mu jumhur wato ɗaukaki mafiya yawa na waɗanda suke aikata shirka irin waɗannan ne waɗanda ba amma ba su dama sun je sun ji ba kullum cikin ƙarya ake musu kullum ƙarere ake ga musu to kaga wannan ba za ka fito ka ce ka kafirta su ba za ka fito ka ce ka tsayar musu da hujja ba ko kana karantarwa a masallacinka ko a rediyo ko a wani guri saboda ka hujja ta tsaya akan su a'a ai ba a ba shi ya zo gurin da kake ba ma ballanta na har ya ji karatunka karatunka a rediyo kuma da an saka daman za a kashe ko kuma ma tun daga gidan rediyon a sa almakashi a yayyanki a yayyanki karatun ba a bar gurin aƙida ma ya fito ba ba haka ake yi ba sai haka za a sa karatun gashi nan amma da an ji an koyo wani bayanin aqida sai a sa almakashi sai a dace sai ka ji magana an ɗauko ta amma ba a kai ta ƙarshe ba to wani irin ya za ka fahimci magana ba ka je ta duka ba to sai ai sai a sai sai ka ji ka jin kai baka jin wani bayanin da ya saba abin da kake kai to kaga wannan ma ba za a ce an tsayar maka da hujja ba tsayar ma mutum da hujja sai an zauna da shi ya saurara kuma in yana da wasu shubohi ma an kawar masa da shubohin domin ta yiwu a bayyana masa hujjar ko amma kuma bayan hujjar kuma akwai wasu shubohi da shekara da shekaru suna kwalwata sai a hankali a hankali ana kawar masa da wannan shubohin kuma sosai ga ya dawo yana ganin wato gaskiya din kamar yadda kake ganin rana sha biyu na rana yadda kake ganin ta tar a sama haka zai rika ganin gaskiya za ka ka zo ka ce za ka sa tafin hannu ka kare masa wannan ranar ka san fata lokacin ka kake ka ce ko duka ko zagi ko kisa ko kazafi zai sa ya daina to wannan duk fata lokacin ka kake shi yasa abu sufiyan abin nan hirakal ya tambaye abu sufiyan lokacin da yake tambaye masa tambayoyi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ne sarkin rumawa yayin da abu su sai je sham bayan an yi abin nan yarjejeniya ta biya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen makka akan cewa babu yayi to a wannan lokaci ya je sham sai ya rafa ya kirawo su domin ya masa tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallama to cikin tambayoyin da yake masa yake cewa shin idan ɗaya daga cikin su wato yana nufin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunci yana dawowa ya rida sai ce kai ba ta yarda فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب to haka fa imani yake duk lokacin da haccansa ya ratsa zukata to da wuya kuma a ce mutum ya dawo ya saki layi sai kaga wasu wanda da ana tare da su kuma sun koma to da wancan waɗannan lam yukhalid al-iman bashashat qulubihim lam yukhalid bashashat al-iman qulubuhum hasken imanin bai ratsa zuciyarsu ba ko kuma wani ya sani kawai saboda wani romo da ya hango yana neman wata da aure shi kenan sai ya koma ya ɗauki tarbinsa ƙato ya riƙe ya je a ya kyalle da shi a ce gaba da dukan kirji da shi saboda ya samu auren ba wai ya san abin da ba wai yana ɗauka abin da yake daidai bane a'a shi abin da yake targetin daban ba wannan kyallan ne a gabansa ba akwai abin da yake hangowa can gaban kyallan to kaga waɗannan sune waje hadu biya wa sai kana ta anfusu الثانية متى كي نبي أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي أو ادعوا لنا ربك أو اسأل لنا الله كما تقول النصارى لمريم وغيرها فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من, من سلف الأمة وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ما لا ينشي متاكي نبي أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي a zo a ce wa mutumin da ya riga ya mutu ya riga mu gidan gaskiya ko ko wanda baya tare da mu cikin annabawa ko salihai a ce ka roƙa mana Allah ko ka roƙa mana ubangijinka ya riga ya rasu ko baya tare da mu in ba yana da rai amma ko muna cewa ya roƙa mana Allah ya roƙa mana ubangiji ya tambaya mana Allah Kamata ta nasara ne maryama wa gairiha kamar yadda nasara kirista suke zuwa gaban butun butumin maryam alaihi salam suna yi mata wannan fa hadha aidan la alimun annahu ghairu jaiz malam ce wannan shi kansa abu ne da babu wani malami da zai yi shakkar cewa abu ne da bai halatta ba wa annahu min al-bid'a allati lam yaf'alha ahadun min salaf al-umma kuma wannan yana daga cikin bid'o'i wanda babu ɗaya daga cikin magabata da ya taɓa yin da ya taɓa yin irin wannan wa in kana salamu ala ahli al-qubur jaizan ko da kuwa ya kasance yin sallama ga waɗanda ke kwance a cikin kaburburansu ya halatta wa tuhum ja'iza yin magana a fuskantar musu da magana ya halatta kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa idan zarul qubura idan sun ziyarci kaburbura an ya kola mai fadar su yace assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin wal muslimin aminci ya tabbata gare ku mazowa wannan gidaje wato makabarta daga cikin mu'minai da musulmi wa inna insha Allah bikum lahiqun mu in Allah ya so ma sai ne da ku insha Allah anan ne take nufi ta'aqiqan aw ta'liqan eh insha Allah bikum lahiqun mu ba masu zuwa ne masu mutuwa ne in insha Allahu? akwai warka ka mutuwa da hakikan يغفر الله لنا ولكم الله يغفر تامنا يغفر تامكم نسأل الله لنا ولكم العافية منا يروقا muku wato lafiya ko afuwa da gare mu da ku gaba daya Allahumma la ta'alimna ajrahum ya ubangiji kada ka haramta mana ladan su wa la taftinna ba'dahum kada ka fitine mu bayan su wa lana wa lahum ka gafarta masu mana ka mana ka musu وروى أبو عمر ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر يوسف ابن عبد البر النميري من للتاف التمهيد لمعرفة ما في الموطأ من الأسانيد من للتاف الاستذكار من للتاف الاستيعاب في معرفة الأصحاب من للتاف جامع بيان العلم وفضله للتتفيد داما ibn abdulbar ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na gari hudu da da da sittin da hudu ko gari hudu da sittin da hudu na shekara ɗaya suka mutu da abubakar al-khatib al-baghdadi shi wannan a maghrib arabi shi kuma wancan a mashriq arabi shi wannan a qurtuba ibn abdulbar a qurtuba yake shi kuma wancan a baghdad yake ibn abdulbar يا ruwaito عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما من رجل يمر بقدر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وانا حديث بإن انتبه yana cewa باب ونمتن بزي da سببا shuɗe ta gaban kabarin الدنيا mutum da ya السلام عليك face ubangiji ya dawo masa da ransa ya mayar masa da sallama wa fi sunani abi dawud ya tabbata a cikin sunani abi dawud salsala ce wacce take tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu huraira annahu qala manzo yace ma min muslimin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam babu wani musulmi da zai mun sallama face ubangiji ya dawo min da raina illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam har in mayar masa da sallamarsa lakin laysa min al-mashru' an yutlaba min al-amwat la du'a wa la ghayru duk da wannan shari'a ta zo da shi ka yi wa mamaci addu'a kayi masa sallama idan ka je makabarta kace assalamu alaikum ala diyari qaumun musulmi. wal mu'minin zuwa karshe ya halatta wannan kai to wannan ba shi yake nuna kuma ka shi wani abu ba ka nemi addu'a a wajensa wannan shari'a ba ta zo da wannan ba babu inda wani hadisi ya ce idan ka je makabarta ka na cikin kabarin ya yi maka addu'a a kai ne ake so ka yi masa addu'a kai ne yake da buƙatar addu'ar ka ba shi ne zai maka addu'a ba annabi koyar wanda ya wasa bansa shi ne su wa na cikin kabari addu'a ba su nemi addu'a a wajensu ba وفي موطأ مالك أن, أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبي ثم ينصرف أشكي موطأ مالك عبد الله بن عمر إذن يزو kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yakan ce assalamu alaika ya rasulullah amince ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah amince ya tabbata gare ka ya abubakar amince ya tabbata gare ka ya baba sun bai sare sai ya juya baya tsaya ce ma'aiki a yi min addu'a abubakar a tana addu'a babana a taimaka min da addu'a ah. Wa عبد الله bin Dinar? قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون مستقبل الحجرة وإن كان قد وقع في بعد ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع, متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام ما لن يتي هكذا يازو أتكين وهكذا يازو لك عبد الله بن دينار yake cewa na ga Abdullahi dan Umar yana tsayawa inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai yayi wa Annabi salati sannan yayi wa Abubakar da Umar addu'a da abdullahi dan umar yake yi kenan haka nan anas ibn malik haka nan sauran sahabbai suke yi abinda aka nakalto aka ruwanto daga wajensu shine sun kasance suna sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka so za su yi addu'a ga karan kansu istaqbalul qiblata sai su juya su kalli alƙibla ba ba wai suna kallon ɗakin na na Aisha inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama da abokansa biyu ba A'a suna komawa su kalli alƙibla ne yad'una Allah ta'ala su roki Allah la yad'una mustaqbilil hujra ba sa addu'a suna kallon wannan daki wa in kana qad waqa fi ba'd zalika fawaid min al-fuqaha wa as-sufiyyah wal 'amma duk da cewa wasu jama'a daga cikin malaman fiqh da malaman sufaye da sau wasu gama gari sun auka cikin irin wannan kuskure idan za su yi addu'a maimakon su kalli alƙibla sai kuma su ci gaba da kallon ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallam mala yace falam yadhhab ila zalika imamu muttaba'un fi qawlihi babu wani limami shugaba da ake yi masa biyayya cikin maganganunsa da ya tafi kan wannan ra'ayi wala man lahu fil ummati risalu sittin am babu wani wanda ya tafi kan wannan ra'ayi daga cikin waɗanda a cikin wannan al'umma suke da wato ake yi musu yabo yabo na gaskiya duk sanda aka ambace su a ce lalle wane Allah ji kansa ya ce kaza wane Allah ji kansa ya ce kaza babu wani cikin wannan al'umma da ya faɗi mai irin wannan matsayi da ya faɗi irin wannan ko ya tafi akan wannan ra'ayi a in za ka yi mamaci addu'a ba a ce ka fuskanci mamaci ba ba haɗe ba ne ka fuskanci shi yana da kyau ka fuskanci al'imla ya fi wannan shi ne ya fi kamar yadda ya ake nuna maka cewa haka sahabbai suke yi alƙiblan suke fuskanta ba shi kabarin suke fuskanta ba za su tsaya a tsaye kuma za su tsaya a tsaye ba wai zama ake yi ba amma zai ga wani lokaci sai a addu'a sai sai ka ga an zube an zube a ƙasa eh da kama tsaya ina nufin a nan in an kai mamaci domin ba za a yi addu'a ya tsaye a tsaye ake addu'ar ba ba ya ga tsuguna ake yi gabansa ba cewa Allah ce wala taqum ala qabri kaga shi tsayuwa ne ba wai zama wala wala tajlis ala qabri ba wannan ka shigo da wata baya ba mahallinta ba hmm. ina ga sai mu kwana anan domin maganar da za mu shiga tana da tsawo ah, sai mu kwana a wannan gabar duk da cewa ba gabar kwana ba ce amma tilas mu tsaya anan nan Allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi kimanin na ga littattafan sunna kaf idan sun ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su ce sallallahu alaihi wa sallama amma da yawa daga cikin malaman sunna a wannan zamani namu idan suka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin hakan yana da asali ne kuma da na farkon da na biyu wanne ne ya fi babu shakka na biyun shi ya fi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi sallallahu alaihi wa sallama saboda koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna hadawa da alihi din in ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi ka ce sallallahu alaihi wa sallama amma kowanne ka faɗa din kamar yadda ka ce. ka gagganta a littattafan sunna ya nuna cewa ahli sunna suna yin wannan eh, amma in kishi ko kake nema babu shakka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi akan kace sallallahu alaihi wa sallama kawai kuma cewa littattafan sunna kaf duk ba ta tsaya wa alihi wannan kuma sai ka ce ina ka gama ganin littattafan sunna ka shi yasa na na na ta kalmar ka wato kai ka ce irin sha kundin din nan ya ya wannan ya ce manzon Allah sallallahu ya ce annabawa rayu ne a kabarinsu to gashi a nan ya ce za a dawo masa da ransa to ya za a haɗa tsakanin waɗannan hadisai sannan yake kuma sauran mutane su kuma idan ka yi musu sallama suna ji ko kuwa yaya abin yake babu shakka a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi cewa ana dawo masa da ranka wanda wannan zai nuna maka kenan kamar a lokacin da za a yi masa ɗin kafin a yi masa ɗin ransa baya tare da shi rayuwar kabari rayuwar annabawa da suke ta kabari da rayuwar suhada'u da aka ce rayayyu ne a cikin kabarin su inda rabin yuri da kun rayuwa ce ba irin samu ba rayuwa ce kabari ta ku rayuwa ce ba za ka iya saka da irin wannan rayuwar ba da ka duk abin da ya gudana yake gudana a rayuwarka ba wai lalle ne irin sa ne yake gudana a cikin rayuwarsu ba idan aka ce za a dawo masa da ransa ya ansa maka sallamarka wannan zai iya ɗaukan wata dawowa ce ta musamman wacce ta dace da an ta sallamar mai sallama a yayin da kuma yana nan da ransa irin na gargaku wanda ubangiji ya so shi da shi sabanin sauran matattu waɗanda su ba su da wannan irin wannan ruhin da ubangiji ya rayuwar da ya sanyawa annabawa da su hada saboda haka babu cin karo tsakanin a ce an yi masa sallama an dawo masa da ruhinsa domin anan wani abu zai yi na musamman wanda ba lallai ne ya dace da waccan rayuwar ba sai ba ta babu cin karo sannan sauran mutane su ba a faɗi wannan falalar tare da su ba akwai hadisi da ya zo wannan bai inganta ba wanda muka karanta cewa in ka wuce ta gaban kabarin ɗan uwanka ka wani musallama zai a zai munar maka wannan bai inganta ba akwai waɗanda suka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya jiyar da su maganganunsa shi ma a wannan lokacin kamar mutanen badar lokacin da da aka kashe waɗannan manyan manyan jimajiman kafiran su abuja aka kwashe su aka jefa su a cikin rijiyar badar annan sallallahu alaihi wasallam ya musu magana har ma su daga cikin sabu su ya rasulullahi kana musu magana alhalin da tasiri za ta ji za ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanzu ko ba ku fi su ji ba sai sa malamai suka ce ya ce a yanzu wannan ba shi ke nuna ko da yaushe kuma haka za su rika ji ba amma a yanzu ubangiji ya dawo musu da wannan damar ta su ji abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya ne musu da ingancin salatin Allah mu salli ala Muhammadin wa sallim ko amma shi ba haka ya wa salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim abin da zaka faɗe shi ba amma ba a cikin sallah ba a cikin sallah salatul ibrahimiyya ita ya kamata ka karanto amma in haka kana karanta ka ji sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ya gitta bakinka ko bakin wani ka iya faɗar wannan a matsayin salati me ingancin wannan hadisin min husn al-islam min husn islam al-mar'i wa rubu tashdidihi tarkuhu ma la ya'lihi wannan hadisin mursal ne bai tabbata zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anarsa ta zo a cikin maganganu da dama na tabi'ai da manyan malamai kamar yadda ibn rajab ya kawo a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam a matsayin hadisi bai tabbata ba amma magana ce mai ma'ana mai kyau wacce ta tabbata a cikin maganganun sahabbai da tabi'ai eh duk abin da ba ya da wani amfani wani amfani da zaka samu ta karkashin sa na duniya ko na lahira to ka bar shi shi yafi maka alkhairi ko magana ce ka ji ana yi in ka tsoma baki ba za ka tsarar da komai ba kai kuma an tsaru da komai to kai shi ya fi na'am ya halatta mutum ya yi azumi don neman biyan wata bukata ya yi azumi ya yi tawassuli da aikin sana ibada ya halatta mutum ya yi azumi a matsayin yana tawassuli da shi zuwa ga biyan bukatar sa a wajen Allah babu komai dangane da yin addu'a bayan kiran sallah to na ga wasu daga cikin masu kiran sallar ba su iya ba shin zan yi a wa annabi salati ko kuma na yi addu'a to kai baka iya salatin ba kai ma da addu'a in su ba sai kiran sallar ba kana nufin kiran sallar su da shi da babu duk daya abin da yake so ce kenan wasu kiran sallar su da shi da babu duk daya idan dai har an ɗauko hanya an ɗauko hanya ka fahimci dai kiran sallah ne ko da akwai ɗan kurakurai wannan baya hana ka yi ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi addu'a babu shakka akwai waɗanda suke barna suna rabon in suna kiran sallah to amma wannan ba zai hana kai ka yi daidai din ba wani muhalli ne yake son yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da dan addu'a shin a cikin sallah ne ko a wajen sallah a'a a sallah salati aka shar'anta maka ita sallah fa wani aiki ne da aka keɓance shi da wasu ayyuka na musamman aka ce su ake so a yi ba ka da damar ka canza wani abu da naka wannan ita ce khususiya ta sallah in dai ba shari'a ce ta baka wani hurumi ba ta baka wata dama a ciki ta ce yi kaza kamar a cikin roku abin nan a cikin sujjada a ce ka yi addu'a kaga na an baka wani hurumi ka shigar da addu'o'in da ka ga dama na alkhairi ma ba da harshen ka na Hausa ba da larabci za ka yi domin a san ana yin wani harshe ba a cikin sallah in da larabci ba to ba ka da dama kuma ka ɗauke wani abu ka sanya shi a wani guri an yi ruku maimakon ka yi tasbihi sai ka ce za ka rinka karanta kul huwa Allah kaga kaga anan ba za ka ce ai kul huwa Allah ka adil kul Qur'an ba ka ce ta yi dai tana kai da tana daidai da kaso ɗaya bisa uku na alƙur'ani da haka ita kai za ka rika yi a cikin ruku in ka ka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka salati da aka ce ayi wa sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya salatin za a yi in an gama kuma sai a yi addu'a ثم ليتخير من الدعاء اعجبه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قال من كذا الدعاء بتنفع بشعوى في كمكي اذا كان يدعو ان النبي صلى الله عليه وسلم يكي ومن باب شكا في الوزراء الخير ونعم صلى الله عليه وسلم يا فيك اي زائد وانا ya اذا don الى ina neman ƙarin bayani game da wani ɗan uwa da ya kirawo ni ya kawo ya ce a rubuta masa takarda takardar saki zai saki matarsa amma mai ta bashi shawara ya ce sai ya yi ni kuma na ce ba zan rubuta ba bara hakan da na yi daidai ne a kana da dama ka yi rubutu ko ka kai ba laifin ba ne ya ba ka rubuta masa takardar saki ba musamman ma idan ka gane ko kake hasashen cewa wata rana zai zo rika jin haushinka eh ke kaga mutumin nan ni yadda muke da shi da rogon ya bani kyakkyawar shawara ya fa kula na na fa a talafa a fusace nake amma mutumin nan kawai ke fi gita gada kawai ke turbi kan ya cuce ni ko ya lissafin matar ta sami labari sai ta kullace kullace ka a zuciya kai ne ma wato mai rubuta takarda a cikin ko shi kenan daga ran nan kun bata kana kana an ga haka ba ai ba dole ba ne. ba ta ta wajibi bane an kawo maka takarda ka rubuta take dole dole sai ka rubuta amma baka ka kai laifi ah. Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin